yanzu haka dai an sama musayan kalamai ne a tsakanin jam'iyyar pdp apc sdp da kuma wasu jam'iyyu a jihar taraba game da harin da ake kai wa 'yan takara yayin gangamin kamfen batun da wasu lokutan ma kan jawo asarar rayuka ko kuma jikata kamar yadda tawagar pdp a jihar ta mahadu da fushin wasu 'yan siyasan yankin karim lamido da zin batun da har ya kai mu mukaddashin gwamnan jihar mr sani abubakar ala da kuma kusa na jam'iyyar alhaji abubakar bonan zame da martani yau ni na samu an ci min mutunci fa amma na yi hakuri na ce na yafe ma kowa a duniya amma ni ina son gaya muku duk wanda ya ce bai zai min biyayya ba billahi lazi la ilaha illa huwa zai haɗu da hukushin kana so baka so za ka banne a karin duk yan isa da suke wannan magana ba shi da tafi a karin to sai dai kuma ita ma tawagar dan takarar gwamna na jam'iyyar sdp chief davis abokin ta dsk ita ma ta samu nata rabon a wani gangamin da suka yi a garin donga inda ma ake zargin shugaban karamar hukumar da yin amfani da makami wajen kai hari kamar dai da ɗan takarar gwamnan na SDP ya tabbatar. nake magana da na donga sai shi chairman na local government da kanshi ko ina ya saye ya samu rigan mobile ya sa rigan mobile da bindiga sai harbawa ya ta harbi mun yi program up to one hour muna rally yana har masu ya je ma wansu yaran mu ciwo mun kawo su asibiti yanzu haka kun kai rahoto ga jami'an tsaro eh yanzu mun kira mun ga ma shi commissioner of police dan Taraba abin da ya faru kuma mun zo mun da bidiyo na donga din da mutanen sss na donga su ma za su tura rahoton su zuwa wurin su masu police da To sai dai rundunar 'yan sandan jihar ta bakin kakakinta Mr. Joseph Kwaji ta ce fa ba ta da cikakken bayani tukunna. To amma a shirye take ta hukunta kowa ne ne. Labarin nan bai yi sur table ɗina ba. Ai mu kullum kira muke akan a daina yakin zaɓe da makami kuma duk wanda aka kama da wani makami lokacin yakin zaɓe za a kama shi kuma za a gabatar da shi a gaban kotu ramar hukunci. ita dai jam'iyyar pdp da ke mulki a jihar ta kama zargin 'yan adawa ne musamman apc da hannu a harin da ake kai mata zargin da shugaban jam'iyyar apc a jihar alhaji hassan jika ke musantawa. wannan kuma ba gaskiya ba ne wanda suke faɗa din na tsakanin su ya su ne akwai wanda aka rubuta apc a goshin sa da ake zargin jam'iyyar ai in kana zargin mutum kana da hujja kana da dalili a ƙasa amma mun muna da dalilin mu zarge su farko lokacin da eh, janar muhammadu buhari ya zo nan akwai fastoci da billboard da wane ne wane duka a cikin eh, eh, jihar nan washe gari da gullok zai zo yan pdp suka sa jami'an tsaro suke zuwa har kofan gidan yar takarar mu aka zo aka cire foston da aka yaga aka rusa billboard da sauransu aka cire madan takarar gwamna na jam'iyyar pdp mr darius dixon isyaku ta bakin daraktan kamfen sa alhaji abokar bawa ya ma musanta zargin da ake musu ne inda ya bayyana cewa wannan haramun ne ma a siya siyasa domin idan mutum ya sa posta ka zo ka yaga baka rage masa komai ba idan ka je ka fasa motan wani don maganar siyasa idan ni ina da baki zan ce hukuma ta kama mutumin domin wannan criminal act ne direct ba na goyon baya wani ya fasa motan wani ba na goyon baya wani ya zagi wani yanzu da lokaci ne kawai ma ke iya tabbatar da yadda wannan dambarwa za ta kaya yayin da jam'iyyu da kuma 'yan takara ke ci gaba da ɗaura damar shiga yakin zaɓe ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga jalingo a najeriya